Uh, assalamu alaikum bakan ku zuwa tasha ta mu ta online tech inda muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology ta da online businesses idan wannan shine farkon zuwa tasha ta mu kada ka manta kan subscribing so kamar yadda kuke gani a cikin wannan wata update ce mai suna queen talk so ita wannan yadda kuke gani a first day da yadda za ka yi registration a kai tsaye zan nuna muku ya za ka yi registration daga nan wurin kuma dan nuna so kamar yadda kuke gani yanzu firstly idan ina so a ah, zan ah, let's say a ce zan yi registration so bari in yi log out sign out so ah, idan za ka yi registration na new account za ka nan wani register kana na register kamar nan haka a nan za ka zaɓi nickname nan za ka sa number ka nan za ka sa email address nan ka sa wato email sorry password nan ka ƙara mimita password nan kuma sai ka kwafa wannan verification din sai ka sa shi nan wurin a zan kuma za ka ɗauki invitation code akwai invitation code da za ka gani idan ka da link din za ka samu invitation code direct wanda zai baka dama ka sanya invitation code da ka yi wannan kawai sai ka zo ka taɓa wannan wurin gashi nan wurin register kana na rijista kawai za ya baka su ni na riga na registration zan danna a login a dama na riga na registration so idan ya buɗe maka kamar haka da zaran ya bude maka akwai $20 trial package da za su baka wanda wannan $20 trial package din shi za ka yi amfani da shi za ka iya rinka wato receive reward a kowace rana sannan kuma idan kana so za ka iya depositing a wato wanda zai baka dama kuma shi ma za ka rinka samu abin da ya fi wancan so bari ya gama sai mu shiga ciki so kamar yadda kuke gani nan ni na riga na shigo cikin na wani za ku ga wannan shine home page din wannan application din so suna da abubuwa kala-kala wanda zaka iya ka duba akwai informations kala-kala akwai agent cooperations akwai wurin recharge akwai ah, wato akwai activities so bari mu taba nan wurin za ga nan kasa suna da abun nan gashi nan iri-iri dai so za ga cewa a ah, wannan update ne kuma update ne mai kyau in ka taba nan wurin team za ga akwai inda za ga members ɗinka da sauransu idan kuma ka taba nan wurin service zaka ka iya ka tafi telegram kai musu magana in ka taba nan wurin personal channel kuma anan za ga informations so da kai registration za ga an sanya maka $20 experience road akwai $20 experience road da za a sanya maka wanda kuma yanzu in ina so zan yi positin ne so za ku ga cewa akwai level 1 akwai level 2 akwai level 3 wannan subordinate kamar a ce wato reference da ke karkashi na kenan so yanzu kai tsaye idan na taba nan wurin za ku gana akwai wurin quantify za ka gashi nan wurin quantify letters a gashi nan in order to maintain and stable da gashi nan din information ne gaba daya wanda suka shafi wannan application din za ku ga cewa gashi nan za ka yi quantify ne tun daga 1 har zuwa abin nan so gashi nan wurin za ka ga cewa kuma akwai profit a daidai gashi nan profit 0.1 to kuma 1 gashi nan dai a nan ma kuma 10 to 20 something so gashi nan dai kala kala so yanzu alal misali ka dawo nan wurin kana so ka recharging za ka taɓa nan wurin gashi nan recharge ina taɓa recharge nan wurin zai buɗe min kamar haka idan nuna mun sai ka sanya nan wurin minimum deposit shine wato 10 dollars so minimum deposit 10 dollars a nan haka nan kawai zan sanya 20 zan yi deposit na 20 ne gashi nan gashi nan wurin sun ce min sai in yi choosing wani abin da nake so in yi amfani da shi alal misali na danna wannan haka so zai buɗe min kan dan jira shi so gashi nan wurin anan sai in yi copying wallet address din nan wannan wallet address din gashi nan shi zan yi copy sai in na copy eh, zan copy gashi nan na copy wala address din so kamar yadda kuke gani gashi nan aka ce please carefully check the deposit address for each ah, so so so so so so gashi nan dole zaka turo TRC20 ne yanzu kawai zan tafi cikin Binance nan je Binance ita support USDT deposit sorry withdrawal I eh, send a nan sai in sanya wallet address nan sai in yi selecting uh, eh, trc20 nan kuma sai in danna 21 dollar saboda su ɗauki 1 dollar charges sai kawai in danna withdrawal so nan na withdrawal kowa ya san da abu yake zan kara danna confirm ina danna confirm zan dan bashi lokaci zai ce mai in sanya ah, wato password dina kawai sai in danna shaka haka so za ku ga cewa gashi na ya nuna man 21 dollars withdrawal processing so kai tsaye zan dan jira shi shiga can wurin sannan sai mu ci gaba da bidiyon so kamar yadda kuke gani a nan za ku ga cewa gashi nan withdrawal ya fita completed so yanzu zan dawo a nan cikin app din so in yi refreshin so da na zo nan wurin za ku ga cewa gashi nan total asset dina ya koma wato 40.63 dollars so 20 dollars wanda suka bani kyauta ne sai kuma 40 dollars shi kuma nawa ne wanda na sanya so yanzu da kayi sanya da kayi depositing da kai depositing yanzu abin da za ka yi sai kuma ka zo ka tura ma customer service nasu so akwai number customer service telegram za mu ajiye a cikin kasan wannan bidiyon gashi nan kawai za ka zo ka tura musu kamar haka kana tura musu idan suka duba za su baka reward na za mu dan jira su mu ga reward nawa za su bamu su bar mu dan jira su idan ya gama ya shiga su za su nuna mu nawa za su bamu so kamar yadda kuke gani idan kai magana da customer service kafin ka je kai magana da customer service ka tabbatar da kai following wa'annan steps din kamar yadda kuke gani step na farko a step na farko gashi nan zaka danna a akan gashi nan wurin wannan quantify din idan ka danna quantify step na farko kenan step na biyu kuma sai ka danna next level din nan gashi nan step na uku kuma sai ka danna confirm step na hudu sai ka danna confirm again to shine za ka ga cewa ka yi activating tbif1 yanzu nan zan je in yi so gashi nan za ku gani a nan cikin nawa ne step na farko zan danna nan wurin next gashi na danna next step na biyu kuma gashi nan wurin a step na biyu gashi nan shi ma still zan kara danna wato ga nan wurin za a ce choose abin nan so gashi nan zan kara dannawa so idan ka buɗe nan wurin za ka ga cewa akwai level level nan za ka ga akwai bif1 idan ka danna haka za ka ga shi nan bif2 idan ka danna nan wurin za ka ga shi nan bif3 idan ka danna nan za ka ga shi nan bif4 idan ka danna nan za ka ga bif5 so kowane bif kuma idan ka kalla za ka kowane bif akwai minimum abin da za ka iya ka fara da shi wannan gashi nan wurin wato promotion conditions gashi nan wurin sai kana da $10 abin da ya sama shine za ka iya ka yi sannan kuma contract ɗinka zai yi 90 days so idan ka taho nan wurin kuma gashi nan bif2 shi kuma sai kana da dala 100 sannan kuma contract ɗinka shi ma zai 90 days ga kuma profit ɗinka 1.50 to 1.70 a kowace rana idan kuma ka taho nan wurin za ka cewa shi ma gashi nan wurin a sai kana da 500 dollars sannan za ka iya shiga BFP3 sannan kuma contract a profit ɗinka zai kama 1.6 to 1.80 shi ma dai gashi nan so yanzu gaba ɗaya tunda mu muna da only a 20 dollars ko kuma ce 40 dollars so za mu yi na wannan ne kenan 10 dollars ɗin nan so kawai zan danna nan wurin gashi nan zan danna click to unlock sai in danna nan click sai kuma in sake danna wannan wurin confirm gashi nan wurin so da na danna wannan za ku gashi nan ya nuna man cewa gashi nan zan yi please sign to confirm so gashi alal misali sign to confirm gashi na wannan nayi signing kawai sai in danna wannan wurin confirm alal misali haka so kawai za ku ga cewa gashi nan yanzu na riga na shiga bif1 kenan so yanzu na shiga bif1 sai kuma in dawo nan wurin zan fara running abunan dina so yanzu na shiga bif1 bari kuma personal abunan dina za ku ga cewa gashi nan wurin coins plus gashi nan a za ku gani so bari in koma nan wurin yanzu kawai tunda na yi haka ba abin da zan yi sai in zo in tura ma customer service so gashi dan tura ma customer service gashi na tura musu na yi upgrading so idan kai upgrading za ka dan tura musu ne bayan kai upgrading da komai da komai za ga cewa akwai reward din da za su sanya maka kyauta ne za su sanya maka wani reward din so yanzu ni na yi upgrading na tura musu bari in dauko kuma a gidan screenshot na personal dina nan wurin gashi nan shi ma sai in tura musu shi ma za su duba su gani gashi nan a in tura musu shi ma sorry wannan gashi na tura musu so bari in jira response din su in ga me za su ce so da sun duba suka tabbatar da cewa eh kai wannan upgrade din so akwai wato bonus da za su sanya maka so bari in jira su in ga bonus din nawa za su sanya min after upgrade so kai tsaye da ka tura musu kayi bayan kayi da cajin kuma kai activating ka zama bif1 so za ka sun turo maka message gashi nan wurin so za ka sun turo maka mm-hmm. message kamar yadda ka gan shi a nan wurin gashi nan wurin full message a suna cewa ok yanzu ka yi joinin telegram channel nasu sai ka ɗauki screenshot sai ka tura musu za su baka kyautan 2 dollars sannan kuma za su rinka sanya reward a cikin wurin so kawai yanzu nan dandanna da na danna sai in danna apply to join gashi nan wurin join request you will be added to the group gashi nan join request so kawai yanzu nan danna screenshot haka so idan na screenshot din tura musu tunda dole sai an duba kafin a din dina in shiga so yanzu kawai zan yi haka sai in tura musu alamun cewa gashi nan join request so na yi join request zan dan jira kaɗan yanzu kuma still customer service duba so duk wannan process din ba za ka yi shi ba har sai bayan ka yi depositing din kuɗi kafin nan za ka yi wannan in kai depositing ka yi activating sannan kuma sai ka yi wannan so da zaran duk ka gama wannan process din za ka ga cewa ka yi joining group so in ka tura musu ba za a ɗauki wani lokaci ba kaɗan kawai za ka ga sun sanya maka reward ka iya daidai abin da suka ce za su baka so yanzu kai tsaye bari in koma cikin abin ɗina za ku ga cewa so ina dawowa nan ciki za ku ga cewa gashi nan wurin amman adin yanzu nan gashi ana 12 gashi nan ina da 42 ah, point something an sanya min so yanzu kai tsaye me za a yi sai kawai in taho in danna a nan wurin quantify dina sai in yi tax dina na yau so na zo haka alal misali sai in danna nan sai in zo in taba nan wurin gashi nan haka na taba za ku ga fara circulating so za ka yi ta yin wannan ne har sai na yi guda biyar ina yin guda biyar kuma za a sanya man reward ɗina so yanzu dan tsaye da bidiyon har in yi guda biyar din sai a sanya man reward sannan kuma sai in tafi wurin withdrawal ku ga yadda ake withdrawal so kamar yadda kuke gani <clears throat> after duk kai wannan za ka ka zo ka yi tax ɗinka yi sannan kuma ga today irin dina 2.7496 so total total revenue na ne yau gashi nan wurin su yanzu kuma a kafin nan sai ka taba ka personal ya kamata ka je ka yi kyc naka gashi nan wurin kyc clarification so ni na riga na yi nawa amma kai in baka yi naka ba a nan wurin zai nuna maka inda zaka yi KYC sai yi and fine ka tabbatar da cewa KYC din ka nuna maka haka successful after da ka cike komai da komai KYC ya kan dauki 8 hours to 14 hours za ka ga cewa ya yi lafiya lau so bayan nan wurin sai kuma ka zo nan wurin kai adin wala address naka alal misali na haka nan za ka yi adin wala address a nan za ka danna ad receiving address in ka danna ad receiving address sai ka danna USDT anan sai ka ɗauko TRC20 wani address ɗin ka kai adin ɗin shi nan kai adin ɗin shi nan sai ka danna submit so da kai wannan shi kenan so idan kuma kana son wato team a gashi nan anan wurin shi ma nan zaka dauki referral link ɗinka za ka ga in kana so ka invite din mutum za ka nan wurin invite anan za ka dauki link ɗinka sai kai sharing din shi da komai da komai so idan kuma ka taho za ka yi withdrawal gashi nan kawai yanzu zan danna nan wurin withdraw ina na withdraw nan wurin zan iya ganin ga abinda zan iya withdraw zan iya withdraw 14 a ah, gashi nan sai in danna 14.6 a nan wurin gashi nan zan yi receiving actual amount da zan yi receiving a 13 za su ce da charges fee da sauran komi da komi kawai sai in danna submit a yana an ce plus search sai in danna nan wurin in yi selecting wala address ina sai in danna submit sai in kuma danna confirm sannan na confirm za su ce in sanya transaction password a wannan wurin gashi nan alal misali so idan ka zo wurin sai transaction password numbers ne kawai za su iya yi in ka tashi sai bayan ka gama setawa a numbers ne kawai za su iya sai ka danna wurin gashi nan kawai sai in danna a submit ina danna submit za ku ga cewa gashi nan transaction password ina sai da komai da komai a nan sai in sake danna gashi nan wurin sai in danna amount da nake so in cire 14.63 gashi nan zan yi receiving sai in danna submit gashi na an ce in sanya payment password so na sa payment password dina yanzu withdrawal dina ya tafi gashi nan sai in duba nan wajen wato withdrawal informations gashi nan yanzu nuna man under review so zan dan jira shi har lokacin da yadda zai shiga daga nan wurin kuma sai in gwada muku afta ya shiga kuma minti ne yake doka kafin ya shiga da komai da komai so kafin ya shiga bari mu je mu kara duba kuma wasu information din da suka shafi wannan abun din so idan ka taho za ka ga cewa akwai activities a wannan wurin akwai company a nan in ka nan akwai inda za ka ga certificates da sauran abubuwa na company nan so nan wurin irin company informations ne a nan in kana so za ka kamu history din kamfanin gashi nan akwai a certificate ɗinsu za ka iya duba certificate su da komai da komai a wannan wurin idan ka je ƙasa za ka ga akwai service dinsu da suke randarin in ka tafi ƙasa shi ma akwai da information kala kala wanda suka shafe su wanda za ka iya ka duba a cikin wannan wurin so idan kuma ka koma nan ka taɓa nan wurin activities za ka ga cewa shi ma na wurin akwai information sun da ke akwai ga shi nan wurin abubuwa ne kala kala ga shi ga akwai sign in gift wanda kullum za ka rinka check in ana baka gift kawai za ka zo ka taɓa nan wurin ga shi nan check-in gift gashi nan sign in successful kuma sannan za ka rinka samun gift a kowane rana so wannan kenan idan kuma ka taho nan ma za ka ga akwai wurin health nan in ka akwai wurin health nan akwai team nan akwai agency agent cooperation kana so ka zama agent za ka ga gashi nan komai da komai so a koda yaushe dai mutum yana duba da kyau so kafin nan bari in sake komawa nan din in ga a withdrawal dina nan zan duba details pounding details abin da ya shigo da abin da ke fita gashi nan withdrawal da na yi ga komai da komai duk information din abin da kai a nan wurin za ka ga zai nuna maka nan wurin so bayan nan wurin bari in taɓa wurin withdrawal sai in duba withdrawal history in gashi yana still har yanzu yana under review gashin yana under review so za mu dan jira lokaci kaɗan